وشبهه وفي تعدية أيلا وتأليل قفي وزيد والزرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السببا to wallamu lamu shi ko mulki na mulki lamu na cikin harufan jara amma ana kawo ta danta tabari mulki kamar lillahi ma fi Allah ka mulkin abinda a cikin samai da koko hazal baitu wannan gidan li zaidin na zaiduna wai mallakar zaiduna wa shibhihi da abin da ya kama da mulki akwai shibhul mulki kama a ce albabu lidda kofar ta gidan ka kare gidan ba mallakar kofar ta amma shibhul mulki to ko kahun gana dokin gana ba amma da dokin da kahun din mallakin su kuma in na dai shibhul mulki wa fi ta'adiyatin ailan wata alilin wa kufi kuma an bi bi ce ga a ainan kuma wata alilin da ta'alili akan kawo lamu don ta'adda fi'ilin da allazimi ana sama lazimi ita kamar wa haftu li zaidin mala na ba zai da kyauta kina daga ciki cewa Allah hmm, wa habli min ladunka ya ko ya wa ya ana jazma ana rabba ya zan sifa ko kuma jaza'ul amr to haka nan kuma akan kawo lamu don ta'alili don ya illanta a ce don kaza kamar ka ce kumtu li ikrami zaid na tsaye don girmama zaid in yanzu sharuɗa ba su cika ba na tauhidul waqti wal fa'il in lokacin da an kai abu da wanda ya aikata su ya guda, to sai a kawo mafunin lahu ba sai an sa lamu ba amma in an ka samu sharaɗi guda cikin sharuɗa ga babu ittihadul fa'il ko babu ittihadul wakil sai a yi alini da lamu wazida kuma an ƙara lamun an saba lamun ta zo tana ƙari kamar can da Allah ke cewa in tullin lirru'ya ta aburu in kun zan kuna fassara mahallu asali ne in kuntum ta'buruna ru'ya to zan a gabatar da makulin an ka salamu don fasila aya ta Wasu wazzarfiyya tastabin bi ba wastabin ka bi bayanin azzarfiyya ta zarfiya bi ba da ba akan kawo ba don ta bayyana zarafi Wafi fi haka nan fi ana kawo ta don ta gwada zarafi وقد يبين أن السبب كما دا بعد ان دا في سكن بيّن سبب لكن كاوسو أنا نحن سبب كما فبي ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحرمنا من حرم كذا لا أبنشي دا منك حل كام يهودا وبظلم سبب دا ظالمشي وطول سبب ظلم to takaddama ya gabata annal lama ita lama ta kunu ta kan zalli intihai idan take wa zakara huna nan kuma sai ya ambaci annaha ita ta kuna ta kan da milki don mulki na haulillahi ma fi samata wa ma fi ko kuwal malu li zaid duke ka ta wani wala shirhil milki kuma ta kan zo don shibhul mulki abin da ya kama da mulki kama aljillu lil fars wannan lihidi na dokin gana wal babu lil ko hakka ta gidan gaci wal ta'diya kuma akan kawo ta don ta bada ta'diya kamar wa habtu li zaid mala wa minhu yana daga ciki qauluhu ta'ala cewa Allah madaukakin sarki fa habli min ladunka waliya yarisu ko ya yarisu wa yaris ko wa yarisu in hali ya kusa to cewa habli yi saboda habba ta ta'adiya zuwa ga makuli da kansa habli ba a ce habli sai dai habli sai da lamu za su ta da tana yi ko babu lamu sai a ce habli to babu habli ne mai sai da habli wani ta'alili kuma ta kan zo don ta'alili illantawa a faɗi cewa an yi kaza don illan kaza kama ji ituka na zo ma li ka kaga illar tahuwa ta karrama wannan lamu ta'alili ta zo wa qawlihi da cewa Wani wa inni la ta'aruni bi zikraki hizatun kaman tafalal usfuru ballalahu alqataru wani na ka tuna wata masoyiya ta ce wa inni haqiqani hizatun motsawa ya ta'aruni tana gitta min li zikraki don tuna in ni tuna ki sai in ji karfi sai in motsa to ce ali zikraki to lamun don ta'alili saboda babu ittihadul fa'il shi ka zikiru amma ba shi ka gitta ba izzatu ka gitta daga nan fa'ili ba guda bane to tunda babu ittihadul fa'ili sai an sala da an samu ittihadul fa'ili da ba sai da lamu ba kamatan kawwada al'usuru tsuntsu in ta falaka kakkaba wanda alkadar ruwan sama balla da sun ka jibi shi eh, ya tsuntsu ya jike da basu ruwa su yake kakkashi kakkashi haka nan naka ji inda tana wa za'idatun kuma akan takan zo tana ƙari to shi awazi da an ƙara kiyasan kuma akan kiyasi ba akan shazi ba kamar lizaidin larab wa min hukauluhu ta'ala yana daga ciki cewa Allah in kuntum la ru'ya ta abu nan kiyasi na wa ma'an sannan akan kara ta amma sama'an dai sai an ji laraba sun kara ba baka kiyasi da kanka kamar larabtu lizaidin nan kan sama'i ba a yi sai an ji sun a jinkirta mafu kuma sannan a ƙara mai namu ba a ji sun sai an ji sun in ba a ji ba ba a ji amma in an yi takadimul maquli kamar lin ru'ya ta aburun to wannan kiyasa ka ko kai kana kiyasta a bisa da kai ka ce li zaidin larab amma larabtu li zaidin sai inda za to wa ashara mallan yayi nuni da kaulihi da cewa sai wazarfiya tastabin bi ba ila ahiri shina nuni ila ma'anar ba zuwa ga ma'anar ba wa fi da kuma ma'anar fi fa zakara ya ambaci annahu masu da ba da fi ishtaraka sun yi tarayya fi ifadatu zarfiya ga amfanar da zarfi wa sababiyya da kuma amfanar da sababiyya akan kawo su da ma'anar zarfi akan kawo su da ma'anar sababi shine ce kaulu qauluhu ala fa bi zulmin min allazina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillallah wa bi saddihim an sabilillahi kaseera saboda zalunci waɗanda suka yi gudanci ka ganin hobi sababi sosai sannan da kuma kyawa bi saddi ai bi sababi saddi kasira tare wasu zayyawa an sabilillahi daga hanyar Allah sun tare mutane da wa misalu fi misalin fi ita kolin zarfiyata don zarafi kauluka cewa ka zaidun fil masjid kaga nan zarafi na na makani wa huwa al-kasiru fiha shi yawa gare ta ita zo dan zarafi ya yawa ومثالها للسببية مثال انت دون سببي قوله شوى النبي صلى الله عليه وسلم دحلت امرأة من النار وتما تاتاش قوتا في هرة صبو دمار هذا في اي كم سببي ويدي هرة صبا دمار لسبب هرة دون موسى حبس ولا هي لا اماها اتبت تشيرد اتبع ولا هي تركتها قم اتبت برتتها قلت تشمعها شاشر اجل دمار ثقل عليه